الشيطان الرجيم بسم assalatu wassalamu ala الصلاة anbiya wal mursalin sayyidina wa سيدنا muhammad ibnu ابن wa ala alihi wa ashabihi man تبعهم bi إلى يوم الدين mutane da yawa suna ta buguwa suna tambayan fassara mafarkin tara zunzurutun dukiya mutum a amurki ya ga ya zama wani babban mai kuɗi wanda a duniya ana jin shi ya zama ya rikide ya zama shi ko kuma a ko bai zama wannan bai ga ya tara dukiya ta wuce hankali daloli na fitar hankali ga abin da shi abu gani si ya faɗa a cikin littafin sa tadiru mujalladi na farko shafi na hamsin da tara babu sa'i babu da yake magana akan harfin sa'i yake cewa shi tara zunzurutun dukiya ko mallaka zunzurutun dukiya a cikin mafarki lalle yana nuna cewa mai yiwa a wani mutum za a haɗu da shi wanda ra'is ne shugaba ne wanda kuma wani majingina ne ko mutum ya iya samun zuwa wani gari wanda wannan garin in ya je arzikinsa na san idan mutum ya ga ya tara zunzurutun dukiya a mafarkinsa ƙila wannan shekarar da ake ciki kamun ta wuce allah maɗaukin sarki zai taimaka masa a cikin kasuwancin sai ɗan ga wani abu ya shigo duk wanda ya ga shanu da yawa a cikin dukiyarsa ko ya ga abubuwa makamantan wannan na tarin dukiya to lalle wannan yana nuna cewa arzikin da zai samu ba karamin arziki bane wanda zai sa duniya za ta san kamar yadda ya gani in ya zamanto toshi ba makarici bane jama'a muna yi makuwa fatan alkhairi assalamu alaikum masoyan annabi shakamalan awwal adali masanin fasarar mafarki mai